بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس منا أشرين دبيو نوانا لتاتي نزهة النظر نا الإمام الحافظ ibn hajar al-asqalani rahimahullah ah, mun gama da magana akan alhadithul mursal ko yanzu za mu shiga cikin الحديث المعضل والمنقطع نعم القسم الثالث من أقسام الشخص من الإسناد كشي نأكو دقا كسكسا samun gibi a cikin isnadi mun ce sababin a rashin ingancin hadith yana komawa imma saktun fil isnad au ta'anun fin naƙala. wato ko dai ya zamanto an sami yankewa a cikin isnadi ko kuma ya zamanto an yi suka a cikin adalci ko haddar masu riwayar hadith to shi kansa suka din abba'anu fil fil isnad nau'i nau'i ne akwai wanda muka ce zai zamanto a abin a farkon isnadin aw min awwal sanad in aka ce awwal sanad anan wajen ba awwal sanad ne a babin algarib. awal sanad a al-gharib mun ce tarafuhu alladhi fihi sahabi to amma a nan wajen sarta sakt abinda ake nufi da awal sanad shine inda ashabul musannafat suke inda ashabul musannafat suke farkon isnadi kamar idan bukhari ya fara zai fara kawo isnadinsa zai fara da malaminsa ne to nan wajen shine farkon isnadi gare shi to in aka samu yankewar daga nan yana da suna ko kuma a ƙarshen isnadi shine tarafin da yake akwai sahabi a ciki can gefen da yake akwai sahabi to akwai kuma kashi na uku na asabtu fil isnad shine wanda zamu karanta yanzu shine in kana bitnayn fa sa'idan ma at-tawali fa huwa al-mu'dal idan yankewa a cikin isnadi ya zamanto bitnayn fa sa'idan ko abin da yafi biyu ma at-tawali tare da cewa sun zo ɗaya na biyan ɗayan hmm? فهو المعضل فوانا شيني الحديث المعضل المعضل اسم المفعول من أعضله أعضله wato al-mu'dal abinda ake nufi a shine wanda yake mai wahala ana cewa da'un a'dal al-atibba wato cuta da ya zamanto ya wahalar da abin nan likitoci an kasa samun warakarsa saboda wato kamar shi wanda ya yi ibal kamar ya wahalar da kansa wajen dangane wajen ɗaukaka hadisi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke har mutum biyu a to wannan shine sharaɗin al'ibal na farko ya zamanto a sabto yankewar na farko ya zamanto fi asna sanad kar ya zamanto fi awwal sanad don ya fitar da mu'allaq an gane sannan na biyu ya zamanto kuma waɗanda suka aka yanke su a cikin isnadin su zamanto mutum biyu ne ko abin da ya fi haka na uku ma'attawali ya zamanto suna bibiyan juna in aka samu yanki in ba a samu cika ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba to ba zai zamanto mu'adal ba misalin sa kamar imam malik ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan imam malik ya ce idan imam malik ya ruwaito hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ka jibe shi ta cewa imam malik min ashabil musannafat zaka ce mu'allaq ne in kuma ka tsaya ka duba cewa wannan isnadi ne kawai wanda yake alal misali mun same shi a cikin littafai daga cikin littafan imam malik kamal al na abin nan a gara'ib malik na addar qutni ya kawo bi isnadihi ila malik sai imam malik ya ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'dal ne tunda tsakanin imam malik da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabaka biyu ne tabakar tabi'in da tabakar as-sahaba saboda haka ba yadda za a imam malik ya ruwaito hadisin sai zaman to mursal in dai shine da gaba gadi zai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zai zaman to mursal ba in imam malik ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to aqallu ahwalihi ya zaman to mu'dal ne dole ma ya zaman to mu'dal saboda ko dai mutum biyu ne aka rasa a cikin isnadin ko abin da ya fi haka a gane فإن كان السقط باثنين غير متو... باثنين fi متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع to idan ya zamanto yankewar isnadin da da, mutum biyu ne amma ko mutane biyu nan gairi mutawaliyai ne ba masu bibiyan juna ba fi mawdu'aini a wuri biyu matsalan matsalan ya zamanto an sami yankewar a wajen tabakar attabi'u tabi'in sai a ambaci tabi'i sai kuma a sami yankewa wajen sahabi sai a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba ba ne domin yankewar mutane biyu ne amma laisa ala kun fahimta yanzu kamar <coughs> hadisin da za a ruwaito ta hanyar a ah, sufyan ibn uyayna daga ibn shihab zuhri mu ɗauki ɗaya daga cikin almajiran ibn uyayna kamar al-humaydi mai musnad sahibul musnad al-humaydi ya rawaito hadisi daga ibn uyayna shi kuma ibn uyayna da ya rawaito daga zuhri zuhri ya daga anas ibn malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin almajiran sufyan ibn uyayna alal misali ali ibn al-madini sai ruwaito hadisin yace daga zuhuri daga zuhuri a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kaga ya yanki ibn uyayna ya yanki anas ibn malik kaga mutane biyu ne an samu sak bi itnaini amma ba ala tawali ba eh, laysa ala tawali to anan wajen sai ya zamanto mun kawai eh, sai ya zamanto mun kafe don haka ma ake cewa alhadithul munqati shine a ammu mutlaqan daga dukkan ahadith da ya to akwai sab domin kowane hadith da aka samu sab za a iya ce masa munqati domin al munqati shine wanda yake bai sami ittisal ba shine kishiyar ittisal aka samu sab a cikin isnad shine alhadithul munqati fi ayi mawdi'in min al isnad munqati ne ko inda ɗaya ne munqati ne inda biyu ne munqati ne inda uku ne ma munqati ne وكذا إذا سقط واحد فقط haka zalika idan mutum ɗaya ne kawai ya faɗi ya zan ya zamanto mutum ɗaya ne kawai ba a samu a cikin isnadin ba ko a ina yake au aksara minit ithnain ko ma sama da biyu ya zamanto su ne babu a cikin isnadin lakinnahu bi sharti adam tawali sharadin kawai sharadin sakar ya zamanto al tawali ba bibiyan juna suke ba wannan shine zai zamanto al hadithul munqati an fahimta an fahimci banci tsakanin al-mu'adal da al-munqati ko to inna saqta fil min al-isnad قد yakunu wadihan sannan asabtu fil isnad yankewa samun gibi a cikin isnadi kad ya wadihan zai iya zamantowa bayyananne jaliyan kowa zai iya gane shi bi ma'ana kowa zai iya gane shi wanda yake da nasaba da ilimin hadith ba wai kowa zai iya gane shi bi ma'ana a kowane mutum ba akwai wanda ana magana ne kowa wato a ilimin ko mubtadi'i ne a ilimin hadith zai iya gane wannan saqf din يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه abin yasa aka samu al-ishtirak fi ma'rifati wato ana haduwa wajen sanin sa saboda ne saboda rawi masalan shi wanda yake mai riwayar lam yu'asir man rawa anhu bai yi zamani da wanda ya ruwaito daga wajensa ba a nan wajen ina son kusan abubuwa guda hudu na farko al-mu'asara kun gani na biyu al-luqya na uku as-sama na hudu sama'u khabarin bi'ainihi kun gani abubuwa guda nawa na farko al-mu'asara na biyu na uku na hudu sama'u khabarin bi ainihi abinda ake ce ma mu'asara shine ai zamani daya hmm? ai zamani daya kusan duk waɗanda suke nan wajen sun yi zamani da malam Abubakar Gumi ko saboda an samu mu'asara ko an samu al-mu'asara a abdallah ya ma yi mu'asara kun yi zamani daya al-mu'asara ta ake gane mu'asara bil wafayat barakallahu da sanin shekarun da aka rasu shekarun mutuwa in ka cewa rawi in cewa malamin malami ya mutu alal misali imam malik ya mutu shekara ta ɗari da da saba'in tara sai wani wanda aka haife shi shekara ta ɗari da da casa'in biyar sai ya zo ya ruwaito hadisi daga imam malik ka san ba su mu'asara ba ko saboda ka bil wafayat ake sanin al mu'asara to an ga babu iskal a cikin mu'asara ko yanzu a tabi'ai tsakanin tabi'ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'asara babu mu'asara duk ga baki ɗaya tabi'ai yawwa su wane ne ba ba? ana koyan da aka ba da misalin su kwanaki eh. suna abin nan lokacin da manzo Allah yake rayu eh to amma bayan ya mutu ne suka suka musulunta ka su wajen ilim ababin hakikatan tabi'ai ne amma ababin tarihi ba tabi'ai bane ababin tarihi kamar karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke suna ake ce masa al-mukhabramun al-mukhadramun banda mukhadramun su mukhadramun sun samu mu'asara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, sai na biyu al-luqya al-luqya saduwa ya zamanto cewar rawi ya sadu da shehinsa al-luqya yanzu kamar a nan wajen duk an samu mu'asara da malam bakar gumi amma su waye suka samu alluqiya da malam Abubakar Gumi su waye suka taba zuwa wajen sa suka ganshi eh a su waye su daga hannu a kawai aje a ganshi kawai a ganshi a ba talabijin ba ai ba talabijin as-sama min wara hijab ba ba ma ba ma tare da shi eh daya biyu uku ka gani hudu biyar shi to ka gani duk cikin yawan mu ana ba su ba kirga su ba saboda kaga an samu mu'asara amma ba a samu ba a samu luqiya ba ko to na hudu ai na uku shine as-sama as-sama cikin waɗanda suka samu luqiya suka samu saduwa da malam Abubakar Gumi suwaye da suka suwaye suka halarci darasin sa suka je suka zauna a darasinsa sa ba a talabijin ba ba a rediyo ba ba kawai sun je sun gaishe shi ba to kaga muktar baya kaga muktar baya ciki ya samu lika amma babu sama yawa to haka muke so ka gani yana da mu'asara yana da luqya amma ba shi da sama an gane ba shi da sama eh kai ba kai ba ka ji sa ba ji to ai kai ka samu sama muna neman wanda muna neman mu ce wanda ba su da sama eh? to cikin wanda suka samu sama cikin waɗanda suka samu sama kuku nawa ne alal misali a samu wata ƙaula alal misali ni a ran naji ni na halarci darasi malam abubakar gumi ana karatun a a riyadu salihin babin ikhlas aka zo maganar zargin riya yake cewa amma riya dole a yi ta yace saboda mutane ragwaye ne in babu riya ba za su yi aiki ba idan ake ta hayaniya ta ya za ka ce haka malam ta ya za ka ce haka ce a ah, to yanzu mutum idan ya zo ya yi riya ya gina masallaci inda ba don riya ba ba zai gina shi ba amma ya gina musulmi sun amfana ko ba su amfana ba aka ce sun amfana shi a kyale watakila bai amfane shi batun da ba shi da niyya amma muriyarsa ta amfane mu ya faɗi irin wannan maga aka yi ta hayaniya daga baya dai aka zo aka fahimta to cikin waɗanda kuka samu sama daga wajen mal abubakar gumi akwai wanda ya ji wannan daga wajensa kai ka ji ko to wata watakila dai shi din ne to yanzu kaga cikin cikin mutum wajen guda hudu shine ya samu sama'u khabarin bi ainihi to yanzu waɗanda suka samu mu'asara ai waɗanda ba su samu mu'asara da malam abubakar gumi ba idan suka ruwaito hadith daga wajensa wannan shi ake ce ma abin nan al-inqita'ul jali shine wanda yake ta summa sabtu qad yakunu jaliyan ka an lam eh, lam yu'asir man rawa anhu lam yu'asir man rawa anhu eh, kamar alal misali kamar kamar mamu ina mamu yake yawwa kaga mamu shi an haife shi malam abubakar gumi ya mutu da yana da shekara ɗaya aka haifi mamu saboda kaga babu mu'asara in yarwaito hadisi daga wajen malam abubakar gumi shi wannan kita ɗin jali ne bihi ne a bayyane yake saboda an san cewa bai kai lokacin da zai iya riskansa ba to wannan shine kamar in inqita'in hadisin da tabi'ai suka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan min al-inqita'ul jali ko kuma attabi'u tabi'in su ruwaito daga sahabbai kamar imam malik a ruwaito a kawo wani hadith ya ruwaito daga ɗaya daga cikin sahabbai wannan min al-inqita jali a bayyane yake domin babu sadu ba su sadu ba sannan idan aka sami mu'asara fa hmm, to shine yanzu zamu zo na biyun ku dai rike wa'annan abubuwan guda hudu kun fahimce su ko to a eh sama'u khabarin bi ainihi akwai wanda bai fahimci sama'u khabarin bi ainihi ba eh baka fahimce shi ba shi ne nake cewa kamar misali cikin waɗanda suka halarci majalis ɗin imanin abubakar gumi suka ji riwaya hadisi daga wajensa ya wata magana ba daga wajensa suka ji ba daga wajen wani suka ji to wannan hadisin da basu ji daga wajensa ba shi ma akwai inqita a ciki sai dai hafi ne inqita a ka gani wato basu ji akwai habar bi ainihi wanda yake basu ji shi ba dukkan su in muka zo zan kawo muku da misalai insha Allah amma dai wannan na ɗauki misalin mala abubakar gumi don ya zamanto kan cewa surar ta zamanto muqarraba ila azhanikum Mm. Mm. Mm. Uh. Mm. eh sahi a hasab taqsim al-aqli haka ne kama ai ka san inqita'i a lokacin sahabbai la yadur marasilu sahaba ba su da illa kuma bittifaq sahabbai babu tadlisi a cikin su ba a tuma wanda tadlisi domin illar da ke cikin tadlisi ta kauce a cikin sahabbai domin duk wanda suka ji hadisin daga wajensa shi ma fiqa ne shi ma sahabi ne amma akwai kamar wannan surar tana nan a cikin sauran malamai kuma ita ake nufi ita ake nufi ba kan sahabbai ba na au yakunu khatiyan yakunu khatiyan ko kuma in inqita'in ya zaman to koyayye koyayye ne fala yudrikuhu illa al-a'immatul huzzaq ba waɗanda za su iya riskansa su san shi sai manya-manyan malamai alhuzak bujimai wato hazikai a wajen ilimi masu kaifin hankali almuttali'un masu yawan hangen asanid wato sun san ba wani da wuya ka kawo musu isra'i da basan shi ba almuttali'un ala turuqil masu masana masu zurfin sani yawan sani a cikin turuqil hadith wato isnadai na hadisai wa ilalil asanid da kuma illolin asanid wannan misalin irin waɗannan wanda ake faɗa su ne malamai da suka shahara da ilimin ilal wanda a kowane tsabaka na malamai akwai wanda suka shahara da wannan a cikin tsabakar tabi'u tabi'in wanda suka shahara da wannan shu'ba ibn al-hajjaj imam ahlul basra da sufyanu sauri waɗansu sukan sa imam malik kamar ibn abi hatim ya sa imam malik don duk tsabakar su ɗaya sannan a tabakar almajiransu wanda suka shahara da wannan su su biyu ne ya haya ibn sa'id al-qattan da kuma abdurrahman ibn mahadi sannan a tabakar wanda suka biyo baya wanda suke wayannan al-huzzaq din fa misalan su dan ba yawa gare su ba a tabakar wanda suka biyo baya guda uku ne ali ibn al-madini da imam ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in sannan a tabakar wanda suka zo bayansu almajiransu sai a sami imam bukhari da abu zur'atar razi da abu hatimun razi sannan daga bayansu kuma kamar su imam muslim amma dai tabakar farko wanda suke a aji na farko na wannan tabakar su ne al'imamul bukhari da abu zur'a da abu hatimun razi in ana maganar wato irin waɗannan a immatul huzzaq din irin su ake faɗa kuma maganganun waɗannan a kan irin wannan za ka same su a cikin littafin ibn abi hatim da ya kira shi almarasil almarasil a ciki ne ake faɗan irin waɗannan da irin wannan al'inƙifa ulhafi din wato ƙad ya kunu jaliyan a bayyane wannan shi ba shi da mushkila kowa zai iya gane shi to koyayyen inƙifa kuwa shine wanda yake ba wanda yake sanin sa sai al huzzab wanda yake ina kake samun bayanin sa sai a cikin kamar wanda zai baka cikakken bayani al-marasil na ibnu abi hatim shine umda na malaman hadisi abinda ake nufi da al-khafi din to bar dai mu ci gaba da karatun magana hafiz daga baya insha Allah sai mu duk sharhin da zamu fal awwal menene al awwal din na'am ahsant al jali al-inqita'ul jali shine al-awwal din wato bayyanannen inqita'i wa huwa al ya fassara maka shine bayyanannen yudraku bi adami ana saninsa ta hanyar rashin Shi ne in aka samu mu'asara babu luƙiya. adamu talaqi amma abin da yake nufi da at-talaqi anan wajen shine al-mu'asara din adamu talaqi bainar rawi wa shaykhihi ya zamanto ba su sadu da shi ba ah, bikaunihi lam yudrik asrahu bai riskin ramaninsa ba aslan shi ne kamar mamu da malam abubakar gumi ko kamar tabi'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani lam yudrik asr babu mu'asara aslan aw adrakahu lakinnahuma lam yajtami'a ko ya riski zamanin amma ba su haɗu ba an samu an samu mu'asara amma babu luqya to a nan wajen an yi munakasha da hafiz wannan ba daga cikin inqita'ul jali bane yana daga cikin al-inqita'ul khafi domin la yudrak bit tarikh yanzu me zai bayyana mana cewa al-hasan al-basri bai hadda da abu huraira ba eh al-hasan al-basri me zai bayyana mana cewa bai hadda da abu huraira ba sun yi zamani tare eh sun yi zamani tare ko ba su yi zamani tare ba abu huraira ya je basra shi ma kuma abin nan ya abu huraira dan madina ne amma ya je basra hasan al-basri dan basra ne kuma ya zo madina saboda haka me zai hana a ce sun haɗu eh na'am to a ai kun ga gaya muku ake idan ba idan ba al ba wa zai san wannan in ba wanda yake yake da bin yake da bin da qa'iqul akhbar da da qa'iqul da khafayal umur waye zai san wannan ba wanda zai san wannan sai wanda yake bibiyan wuraren da ruwa suke haduwa shi yasa zaka ga Imam Bukhari koyaushe a cikin sa at-Tarikhul Kabir littafi ne na ilal babba wani lokaci zai ga in ya kawo tarjamar wani rawi hmm? sai kawai sai ya kawo maka abin nan sai kawai ya kawo maka cewa ya yi hajji a shekara ta kaza ko kuma ya ce sami a fulan wa fulan wa fulan wa hajji abin nan in kana shakka wa rawa an fulan sai kuma ya ce maka ya yi hajji a wannan shekarar saboda da can ya gaya maka cewa shi wannan fulan din da ya ce rawa hu ya yi hajji a wannan shekarar saboda haka akwai dalilin cewa sun haɗu ko kuma kawai yana neman wani hadith guda ɗaya wanda imam bukhari abin da yi a cikin tarihi ɗinsa sai kawai ya kawo maka isnadin wanda yake a ciki ya ce a sa'altu fulanan ko sami'tu min fulan abin da kawai yake so wannan lafzan ba abin da yake tabbatar da yake tabbatar cewa sun sadu din wannan tasrihin da yi na sami'tu ko sa'altuhu an gane to wannan da imamul al-hafiz ibn hajar rahimahullah ya sanya shi daga cikin al-inqita'ul jali wannan shurrahu sun yi ta'aqqubi a kansa sun yi masa ta'aqqub cewa wannan laysa min al-inqita'ul jali wannan inqita'ul khafi ne domin ba za a san shi ba da tarihi ba za a san shi ba littafan jihar huwar tadil ba za su bayyana maka shi ba hmm. sai ka je littafan ilal sannan za ka san wannan an gane walaisat lahu minhu ijazatun wala wijada kuma babu ijaza babu wijada su ijaza ma'anar ijaza shine mutum ya ba mutum ya bada a izinin a yi ruwayar littafansa kamar ya zo ya ce hadhihi marwiyati an fulan faruha anni to duk wanda suke wajen wannan majalisin za su iya yin riwaya daga wannan littafin wannan mujarrada anil munawala kenan dan ijazar iri biyu ce akwai wanda kawai zai ce ga littafi na ko roito shi daga gare ni amma idan ya ba wa mutum ya ce ungo littafi na na baka ka roito shi daga gare ni to wannan ita ce al-ijaza al bil ijaza ya bashi sannan kuma ya yi masa ijaza to wannan ta tafi karfi bisa wadda take babu munawala a cikinta. an gane wijada kuwa shine kawai ka je ka samu littafi kamar abin da ya faru da yawa daga cikin daga cikin daga cikin ƴaƴan manyan malaman hadith kamar abin nan a kamar maharamata bin bukair da mahaifinsa bukair ibn abdullahi al-ashaj wanda hadisansa suna cikin sahih muslim arraji a wajen malamai bai riski mahaifinsa ba bai yi riwaya daga wajensa ba littafai ne ya samu ya tattara yake riwaya daga wajen sauraka wijada ce to waɗansu malaman hadith wijada tana daga cikin hanyoyi masu rauni wajen riwaya saboda me me yasa aka ga raunin ta zamu zo mu bayanin ta insha Allah bari kar mu shiga kar mu koma karatun wijada almuhim idan baka da wijada baka da ijaza kuma ba ku haɗu tare da malami ba to kaga an riga an samu inqita a cikin riwaya in kai riwaya daga wajen malaminka an samu sab hmm? an gane na'am Ijaza za yi akwai ana iya yi ana yin ijaza ba a haɗu ba kamar in zo in ce ajirtu laka waliman yuladu laka <laughs> kaga wannan duk wani wanda za ka haifa ɗanka da jikanka da taɓa kunnanka duk da baki ɗaya ne musu ijaza ko ba haka ba ana yin wannan malaman hadisi duk suna yin wannan to kaga wannan ijaza ce abin nan ijaza ce ga ma'adum eh? ana yin ijaza ijaza bi ijaza bi mawjud li mawjud bi mawjud li ma'dum bi ma'dum li mawjud bi ma'dum li ma'dum duk ana yi to amma eh eh mana bi ma'dum li ma'dum kace dukkan abin da zan ruwaito na ilimi ai ma'dum ne baka ruwaito ba nayi sa. ga duk waɗanda zan ga duk waɗanda ‘ya'yana za su haifa lokacin ‘ya'yan ba su haifa ba kaga su ma'adumin ne eh, to shi ne ta ce wannan tana daga cikin abin nan ɗin lagawuce wannan wa min samma uhtija ila ila tarih dan saboda a san wannan a san wato al-inqita'ul jali wal inqita'ul khafi din uhtija ila tarih shi yasa ake sanin ake buƙatar a san tarihi domin tarihi shine zai bayyane maka alwafayat litadammunihi tahriri mawalidir ruwa wa wafiyatihim saboda tarihi ya tarihi ya kunsu akan tantance lokacin haihuwar masu riwayar hadisi da tarihin mutuwarsu wa auqati talabihim wa irtihalihim da lokacin da suka tafi neman ilimi da lokacin da suka rinka tafiye tafiye to la'alla wannan uzurin da zamu ma alhafiz a nan wajen shine cewar wajen da yake in aka samu idrak ba a samu liqa ba za a iya sanin sa da tarihi yanzu kamar abin da yake tsakanin alhafiz alhasan albasri da abu huraira ai wanda ya karanta tarihin shi zai iya sanin wannan cewa lokacin da ya tafi madina ya san yaushe hassan al ya tafi madina yaushe abu Hurera ya tafi basra lokacin da ya je madina abu Hurera yana madina ko lokacin da ya je basra hassan al-basri yana basra wannan za a iya sani da tarihi to min hadhihi alhaythiya za a iya cewa za a iya idrakin wannan nau'in an gane wato in aka samu mu'asara ba a samu liƙa ba tarihi zai iya bayyana shi tarihi zai iya bayyana shi yanzu kaga kamar a riwayar al'amash suleiman ibn maharan al'amash daga anas ibn malik mun ce to amma al'inƙifa jali ne ko hafi ne in ka zo ka tsaya ka duba tawarih ɗinsu hmm, ba abinda zai hana ba su haɗu ba domin amash ya mutu a shekara ɗari da ashirin da uku ne ko da hudu shi ko anas ibn malik ya rasu shekara casa'in da yan kai a basra kuma amash ya yi yawace yawace sau da haka kaga tsakanin mutuwar anas da mutuwar amash an samu wajen shekara talatin to ba abinda shi ko amash ya yi shekaru ya yi shekara wajen kusan saba'in saboda haka sun hada sun yi shekara 40 kenan sun hada zamani kusan shekara 40 to amma sun hadu ko ba su hadu ba to tarihi ya nuna cewa A'amash ya ga Anas ibn Malik a Makka ya gan shi a Makka amma bai ji wani hadith daga wajensa ba bai ji wani hadith daga wajensa ba to ka gani wannan an samu mu'asara kuma an samu liqa to amma ba a samu as-sama ba to wannan yana daga cikin alhafi. khafi wannan daga cikin alhafi. to amma da za a samu almu'asara, ko ba a samu liqa ba to wannan shine al-hafi da ke tana daga cikin jali waɗansu kuma suke cewa yana daga cikin hafi. Misalinsa sa shine kamar a wannan rawi Iraq ibn Malik da Aisha um, ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha Imam Ahmad yace Iraq ibn Malik lam yasma' min Aisha bayan kuma abin nan akwai mu'asara akwai mu'asara dukkan su 'yan madina ne kuma sun hada zamani tare sun hada zamani tare ya riski zamanin aisha radiyallahu anha kuma a madina yake saboda ka haduwa da ita zai iya yiwuwa amma imam malik yace la imam ahmad yace bai hadu da ita ba domin ya samu hadisansa dukkaninsu da an yake ruwaya daga aisha kuma ya samu waɗansu da ya tashi ruwaitowa sai ruwaito ta hanyar urwa saboda haka duk wanda duk wanda bai taɓa cewa wani hadisi ya ce masa sami'tu ba dan haka a wajen imam ahmad ya ce wannan yana daga cikin abin ya ce iraq an aisha mursal ai bi ma'ana ba mursal ne wanda yake jali ba to amma idan wannan an samu mu'asara sai dai idrak ne ba a sani ba to in ka tsaya ka duba ta nan wajen sai kan cewa wannan yana daga cikin al-inqita'ul khafi don ba lalle ya zamanto in ka bincika a cikin tarihi din baka sani ba to dole kai itimadi akan maganganun malamai al-mutsali'un an gani saboda haka dai wannan maganar da istidrakin da ake mahafiz yana nan cewar al-inqita idan ya zamanto cewar ba a samu mu'asara ba wannan shine aljali sauran guda ukun kuwa dukkanin su yana daga cikin al-khafi an gani وقد اكتبها أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم an samu waɗansu mutane sun kunyata Allah ya tona musu asiri idda'awar riwaya suka yi da'awar sun yi riwaya an shuyuhin daga waɗansu malamai zahara bi tarih kadhibu da'awahum tarihi sai ya nuna cewa ƙaryar da'awar da suka yi ƙarya domin sun zo sun ce sun yi riwaya daga wajen mutum wanda yake a lokacin da suka yi riwaya daga wajensa a lokacin da aka haife su ya yi shekara da shekaru a cikin kabarinsa to kaga sun yi karya kamar wata kirsa na ina na taba gaya muku ko ta wani irin masu bada masu wa'azin turmi irin kusas masu zuwa su zo su bada labari su zo cikin masallaci su ta faɗan hadisan karya sannan sai abin su sadaka wata ran imam ahmad shi da yahya ibn ma'in sun shiga wani masallaci a abin nan a baghdad sai suka samu wanda daga cikin irin wa'annan kusas din eh a tun da ai tun zamanin ai tun zamanin tabi'ai ake kas ake kas ake kasa sai dai su da sun fi tsoron Allah asali wanda ake cima alqas abin nan alqasas wato abu labaruka wanda suke kawo suke na wa'azi da tausasa zuciya da kuma ba da tarihai shine yawanci alƙasas nan to irin wannan ya zo ya ce haddasa ni ya haya zunu ma'in wa ahmad ibn hanbal ya kawo isnadinsa ya ce wanda ya ce la'ilaha illallahu allah zai halicci wani tsuntsu tsuntsun nan zai zamanto mai abin nan mai ba harshe ba wannan bakin tsuntsu na bakin tsuntsu Eh, min kar eh bakin me ake ji masa da Hausa ah, almuhim dai bakin sa zai zama to baki adadi kaza ya ko kowane bakin eh, zai rinka yin abin nan zai rinka zai rinka ko rubuta masa wanda irin dai lada din nan na khayal wanda yake baka taba tsammani ya gama mutane malam yana faɗa mutane aka ji daɗi sai aka so masa hannu aljihu ana bada sadaka sai har za su fita sai yahya ibn ma'in sai ya jawo shi bayan ya gama ya tattara rabansa zai fita sai ya haibin ma'in ya taso shi ya jawo shi ce ina ka ji wannan hadisin ce a bana gaya maka ba ya haibin ma'in da ahmad ibn hanbal sai gaya mu ya ce to wannan ne ahmad ibn hanbal kuma ni ne ya haibin ma'in ba mu taba jin wannan hadisin ba sai ya kalle shi dama na ji ma ina jin ana cewa ya haibin ma'in wawa ne ban taba tabbatarwa cewa wawa ne ba sai yau ce kai baka sani bane ai na yi riwaya daga ya haibin ma'in guda dubu ba kai ne kadai ya habnu ma'in ɗin da da ne ya ce ka imam amur sai ya kunshe bakin sai ya fita daga masallaci <laughs> yana dariya sun haɗu da wautar da ta fita da fita kowace irin wauta ya ce kai an daɗe ana gaya min cewa ya habnu ma'in wawa ne amma ban taɓa tabbatarwa ba sai yau kai ne kadai a duniya ya habnu ma'in ya habnu ma'in guda dubu ne ruwaya daga wajensu sannan ka ce kai ne ya ibn ma'in yace na yi ruwaya daga ya ibn ma'in da Ahmad ibn Hanbal guda dubu a duniya to kaga irin wannan irin wannan dama idan abin nan irin waɗannan wawayen sai dai kawai mutum ya nemi tsarin Allah daga gare su to almuhim ka gani waɗanda akwai irin wannan iddia'ul as-sama mutum ya da'awar cewa yayi riwaya to yawanci tarihi yakan bayyana su tarihi yakan bayyana ƙaryarsu ko ko ya zama lokacin da aka haifi mutumin wanda ya ce ya ruwaya daga wajensa tuni ya mutu to wannan shine al-inqita'ul jali kenan wanda ake sani bit tarih to wasani al-inqita'ul khafi wa huwa al-khafi wal qism ath-thani wa huwa al-khafi al-mudallas bi fath al-lam سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه آه نبي شيني المدلس وندا اكي تدليس آه ismul maf'ul kenan min dallasahu fa huwa mudall fa huwa mudallisun wa dhalika wato in mutum yi tadlis sai ya zama to mudallis abinda kuma yayi hadisin da yayi tadlisi da shi sai a ce masa mudallas to abinda ya sa ake ce masa tadlis li kaunin rawi lam yusammi man haddathahu dan bai faɗi sunan wanda ya bashi wanda ya ga masa hadis din ba ya ɓoye. domin asalin at-tadlis shine alhal cukudawa ci abin cakudawa hmm? shi yasa ake ce ma duhun dare in ya fara zuwa shi ma ana ce masa addalas hmm? saboda ganin cakuduwar hasken rana da duhun dare ya zamanto wanda yake cikinsa ba za ka gane kowa ne ne ba to shi ma mai tadlis haka ya muku haka ya mana ya ɓoye wanda ya faɗa masa hadith ɗin sai ka rinka tsammanin akwai ittisal amma ba ka da tabbas cewa akwai ittisal وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به ممن لم يحدثه به يرينتا يا yawato ya bayar da mutane ya nuna musu kan cewa kamar ya ji hadisin daga wajen wanda shi da ji hadisin daga wajensa ba amma sai ruwaito kamar cewa ya ji hadisin wannan shine tadlis washtiqaqu min ad-dalas an dauko shi ne daga ad-dalas bit tahrik shine addalas wato bi fathil lam ba dals ba wa huwa ikhtilamu dhalam bin nur shine cakuduwar duhu da haske summiya bidhalika lishtirakihima fil khafa alaqar tsakanin al-ma'ana lugawi da al-ma'ana al-istilahi shine dukkanin su sun hadu a wajen koyewa kamar yadda in aka samu dalas in aka samu wato cakuduwar da haske da duhu za a zai wannan zai ɓoye wanda ke cikinsa hakanan wanda ya yi tadlis ya ɓoye illar da ke cikin labarinsa wa yaridul mudallas bi sigatin min siyagil ada alhadithul mudallas yana zuwa da siga daga sigogin riwaya tahtamilu wuqu'ul luqi wadda take ɗaukan samuwar haɗuwa bainal mudallis wa man asnada anhu tsakanin shi wanda ya tadlis ɗin da wanda ya jingina hadisin zuwa gare shi ka an kamar ya ce an mm, kamar ya ce an anas an gane wa kaza kala ko kuma ya ce kala anas wannan dukkan su sino sigogin tadlis ba zai ce maka sami'tu ko ni ko sa'altu ba domin in yi wannan bayan kuma bai ji ba ya zamanto makareci mm, sai ya zamanto ya fi adalarsa ta faɗi to amma ana kaddara bai zamanto makareci ba don haka sai ya kawo siga wadda ke tahtamil wadda yake zai bayar da mutane eh? ya ake cewa ne ne a hausar yan birni zai basar basarwa basar da mutane suke yi masu tadlis sai su kawo muku abu sai a dauka cewa ai an yi riwaya an samu ittisal an samu haduwa nan ku ba a samu ba amma ba za ka iya tabbatar cewa yayi karya ba tunda bai ce ya ji ba wa mata a bisir sigatin sariha la ta la fiha kana kadhiban da idan idan ya zamanto yayi riwaya da siga bayyananna la tajawuza fiha wadda babu majaz a ciki kamar in yace haddathani ko sami'tu hmm? kaga wannan babu majaz a ciki sabanin kamar akwai nau'i na tadlisi da suke yi wanda yake zamu zo insha Allah wajen bayanin anwa'u tadlis a wanda za su ce kamar Hassan al-Basri yakan ce haddathana Abu Huraira kai kuma bai ji daga wajensa ba amma abin da yake nufi ai haddathana ma'ashira ahli al-Basra ya zo mana hadisi mu mutanen Basra Tun da ya zo ya yi ma mutanen basra hadith amma shi baya ciki amma shi dan basra ne amma sai ya faɗa da ya zo ya ji daga baya so laka da yace haddasani amma kaga inda zai haddasani ne kaga babu majaz a ciki to amma in yace haddasana ma za a iya samun tajawuz saboda ka wanda suka kware wajen tadlis din su kansu kafin ka gano tadlisin su eh, da wuya shi yasa Hushaim ran akwai daga cikin mashhuran masu tadlis Hushaim ibn Bashir suka ce ai mun gane lokacin da kake mana tadlisi sai ce to shikenan yau sai ya zo ya musu hadith san bai ce an bai ce kala ba dukkanin su haddasa ni haddasana haddasana shine sai ya ce yau ne muku tadlis suka ce a ba kai mana tadlis ba <laughs> ashe tuni ya basar da su ai duk inda kuka ji nace haddasa na shiru to ne muku tadlis daga nan sai aka samu tadlisus sukut duk inda kuka ji nace haddasa na ne shiru hmm, to ne muku tadlis domin na abin da ne shiru din da ne shiru din na kaddara wani abu hmm, na kaddara wanda ya gaya mun kan cewa shine faɗa amma ba shi malamin da na faɗa ba shi su sukut to shine yana daga cikin mummunan nau'i na tadlis almuhim idan mai tadlis a bisa al'adar masu tadlis za su kawo ko sigar an ko sigar kala ko anna anna abin nan abin nan ba da da alhamza to kafin mu je hukuncin tadlis nan wajen ina ganin daga waɗanda ne muku bayanan da ne muku na al-mu'asara da al-liqa da as-sama da sama'u hadithin abin khabarin bi ainihi daga nan zamu bambance al-inqita mun ce al-inqita al-jali shine wanda wanne ne al-inqita al-jali a ciki wanda aka samu babu mu'asara in babu mu'asara wannan al-inqita al-jali shine al-hadith al-munqati wadan suna kiransa alhadisul hadith al-mursal amma abinda suke nufi da al-mursal ay al jali hmm? almursalul jali kamar inda imam ahmad yake cewa a cikin wani hadis. kamar dai riwayar tabi'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahabi kaga wannan al-inqita'ul jali ne wannan mursal ne ko kamar Imam Malik ya ruwaito daga wani daga cikin sahabbai wannan ma min al-inqita'ul jali tunda an san Imam Malik tabi'ut tabi'i ne bai hadu da wani sahabi ba wannan yana daga cikin inqita'ul jali kuma shi ma yana shi ma mursal ne ana kiransa mursal an fahimta to idan aka samu al-mu'asara amma ba a samu liqa ba shi kuma wannan mun ce baya daga cikin al'inkita uljali eh? ko da ke hafid ya ce yana daga cikin aljali amma asfahe baya daga cikin al'inkita uljali kamar shi misalinsa kamar a riwayar a kamar riwayar hassan al-basri daga abi huraira an sami mu'asara amma ba a samu liƙa ba to wannan yana daga cikin wanda ake ce masa al-mursalul khafi sura ta farko kenan ta al-mursalul khafi an gani? eh amma ai wajen khafi akwai mursala khalbi ba maka wata ba san mursala ah a sun sani wani agar magana dan ne sun suka goye bayan sa aka yi ne ba su ce masa wannan mursalul khalbi ba eh ibnu hajar eh, karka amu wannan wannan yan zamanin da suke nema su rushe ra'ayin ibnu hajar ba ma tare da su yawa shirkin a su shi wannan surar a nan a cikin nusa ya nuna cewa ba ta cikin mursalul khafi amma hakikatan amma a cikin abin a cikin nukat ya nuna cewa tana daga cikin al-mursalul khafi da ibn hajar da abul hassan ibn al-qattan mai bayanin waham wal inham duk sun sanya wannan tana daga cikin al-mursalul khafi haka zalika an samu ma'anar wannan magana daga kalamul bazzar daga cikin mutaqaddimi cewa yana daga cikin al-mursalul khafi an samu mu'asara amma babu liqa an gane idan aka samu liqa amma ba a samu sama ba to wannan bittifaqi jami'i wannan mursalul khafi eh an gane wannan yana daga cikin salul khafi an samu liqa ba a samu sama ba wanne ne misalinsa misalinsa kamar abin nan hadisin ah, al'amash daga anas amash ya ga anas yana tsawafi amma bai ji wani hadisi daga wajensa ba saboda haka wannan hadisinsa yana daga cikin almursal an samu liqa babu sama ko haka zalika daga cikin misalan akwai yahaya ibn sa'id yahaya ibn abi kafir at-ta'i da anas ibn malik yace ya ganshi a masallacin basra yana sallah amma ba wani hadith nasa da ya ruwaito bai ji wani hadith ba saboda haka a cikin duk hadisansa ba inda ya taba cewa sami'tu ko haddathani saboda haka an samu liqa amma babu as-sama an gane wannan mursalul khafi ne sai suka ce a wannan tadlis ne sai suka ce tadlis ne eh babu sama da amma sai suka ce tadlis ne sai aka ce idan dai kuka ce wannan tadlis ne in kuka ce wannan tadlis ne to yalzam cewa dukkan a dukkan wanda ya yi riwaya daga wajen rawi wanda yake sun samu liƙa amma ba su haɗu tare da shi ba kamar wannan da Allah nura da komin tafi na yana nan a cikin nan wajen wani yana bukatar argument din na koma alkar yana nan a kan desk ina a littafi akwai littafi ne da mu zo da shi a ce lokaci ya kure ko almuhim wannan hujjar eh Eh, a ina zuwa wannan matsalar saboda tana da muhimmanci akwai wani ilzam da na ambata a cikin rubutuna line. Uh, akwai ilzam ne guda ɗaya wanda duk waɗanda suka faɗi wannan yawa والحاصل أن الانقطاع يكون بواحد من أمور أربعة عدم المعاصرة أو عدم اللقاء أو عدم السماء أو عدم سماء خبر بعينه وانا شيني أقول قراءه لنا قيامه أما الصورة الأخيرة وهي عدم سماء خبر بعينه فهي التي كان أكثر إطلاق التدليس عليها لدى الإمام أحمد ولا خلاف بين الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين أن هذه صورة للتدليس لأن فيها إيهام السماء مع انتفائه في الواقع وقد قصر بعض المحدثين التدليس على هذه الصورة منهم الإمام الشافعي والبزار وابن عبد البر وأبي الحسن ابن القطان وابن حجر خلافا لما ذكره ابن الصلاة وأما الصورة الثالثة وهي الرواية أما لقيه ومن لم يسمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه وهي الأولى من صورتي الإرسال الخفي فالذي ورد عن الإمام أحمد هو إطلاق الإرسال عليها وعدم السماع وما ورد عنه من إطلاق التدليس عليها كان بالنسبة لراوي أورف واشتهر بالتدليس وهو شيخه هشام ابن بشير آه akwai الزام ɗin da akwai ilzam ne da suka faɗa wanda nake so na kawo muku na aiwa na'am wannan a cikin wannan surar sahih akwai khilaf ɗin ƙauye a cikin surar saniya amma surar saniya wa riwaya riwayatu Mallahu idrakun wal mu'asara duna liqa wa hiya ukhra lil irsal khafi فلم أقف على إطلاق التدليس عليها عند الإمام أحمد وقد جاء ذلك عن ابن معين فإنه قال في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن السلام وليس بينهما لقاء عند ابن معين إنها, إنها مدلسة آه واحتج ابن حجر لكون هذه الصورة إرسالا لا تدليسا بأن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي أثمان النحدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس ولو كانت هذه الصورة ولو كانت هذه صورة التدليس لأد كل من أرف عنه الرواية عمن أدركه ولم يلقه مدلسا مثل محمد بن سيرين وروايته عن ابن عباس وسعيد بن جبير عن عائشة والضحاك بن مزاحم وروايته للتفسير عن ابن عباس وانا آه، suwar ɗin guda hudu ko na الانقطاع الجلي نبيو na الاولى من الارسال الخفي al مؤاثرة باب اللقاء na uku an samu liƙa babu sana wannan a irsalul hafi ne waɗansu na ce mata tadlis to amma an samu waɗanda suka yi wannan ba a kira su mudallisin ba an samu waɗanda suka yi wannan ba a kira su mudallisin ba a bidalil cewar kamar riwayar abin nan riwayar a yahya na abi kasir an kira shi abin nan daga cikin mudallisin almuhim wannan wannan ku bi ni bashi kanta. a sannan sura ta hudu wanda yake an samu sama amma ba a samu a khabarin bi ainihi ba wani ita ce kadai tadlis an gani wannan ta karshe ita ce kadai tadlis idan mutum ya ya haɗu da malaminsa ya yi riwaya daga wajensa amma sai ya to wani hadith ɗin bai ji daga wajensa mu shafa hatan ba ya ji daga wajen wani daga wajensa sai yanke sai bai faɗi wannan wasitar ba sai ya rawaito daga wajen malamin sa tunda an san shi da riwaya wajen malamin sa to wannan yayi tadlis kenan wannan ita ce kadai surar tadlis shi yasa waɗanda amma masu tadlis ba a wannan halin kawai suke tadlis ba domin tadlis din wannan shine surarsa amma kuma hali ne ɗabi'a ce ta akwai wanda yake yi akwai wanda baya yi kamar shu'uba yana cewa ya yi zina ya fi masa ya yi zina sau saba'in ya fi masa ya tallifi sau ɗaya yana ganin cewa yin abin nan yana ganin cewa tallif da shi da ƙarya ba su da bambanci saura ka yake ganin kan cewa da ya yi zina sau saba'in da ya tadlisi sau ɗaya gare ya zina sau saba'in to akwai wanda yake ba sa to waɗansu kuma suna tallif. to waɗanda suke tallif, idan suka tori riwaya daga wajen wanda suka sadu da shi amma ba su ji hadisi ko ɗaya daga wajensa ba ita ce sura ta sura ta biyu ta irsalul kharbi sura ta uku kenan a cikin tafsimin mu ko to shi ma wannan ana kiransa tadlis saboda ba wai wannan ne yasa suka zamanto mudallisin ba saboda su aslan masu tadlis ne an gane kun gane bambancin idan mutum yana ya saba yana riwaya ya saba yana yin tadlis to in yayi tadlisi daga wajen wanda bai ji wanda yake sun haɗu amma bai taɓa yin bai taɓa jin wani hadisi daga wajensa ba shi ma za a ce wannan yayi tadlis sau dama al'adarsa ne ya ɓoye wanda ya koya wasitar saboda haka hatta ma idan ya ji in ma wanda yake bai taɓa jin hadisi daga wajensa bane in ya ce ya ji sai a kirga a cikin cewa wannan tadlisin sa ne to haka aka samu zaka samu malamai suna ambaton waɗansu da cewa sun yi tadlis wanda yake a zahirin surar ba surar tadlis bace wajen wannan tahririn da aka yi suwa ce ta irsalul khafi inda wani ne yayi wanda baya tadlis za a ce yayi irsalul khafi to amma wanda ya irsalul hafi ba za a ce masa ya zama mu mudallis ba domin shi bambanci shine cewa bambanci tsakanin irsalul hafi da tadlis shine mai tadlis yana so ya basar da mutane akwai al a cikin tadlis yana so ya rudu mutane ya nuna cewa kamar akwai ittisal nan ku babu ittisal shi ko irsalul hafi ya bar damar da za a iya ganewa cewa ai aslan bai taba jin hadisi daga wajen wannan malamin ba kuma bai taba saduwa da shi ba amma sai ya ruwaito ya faɗi cewa ya sadu da shi shi yasa waɗansu suka kira imam malik ya cewa shi mudallis ne eh? saboda yana in ya kawo hadis daga abin nan saur ibn yazid daga ikrima sai ya yanke saur sai ya yanke ikrima tsakanin ikrima da ibn abbas sai ya kawo saurin ibn yazid daga ibn sai ya ruwaito daga ibn abbas sai suka ce imam malik yana yin tadlis domin tadlis tadlis ma kuma ma mummunan ma suka ce wai tadlis taswiya wanda zaka sauke rawi da'if tsakanin sika guda biyu to shine yake cewa to shine wanda suka yi raddi malamai da suka yi raddin magana wannan magana cewa ba wanda ya taba sifanta imam malik da tadlis kuma wannan abin da imam malik yake ai abu ne wanda yake inqita din jali kowa ya san saur ibn yazid bai taba haduwa da ibn abbas ba bas babu ma mu'asara tsakanin su saboda haka nan wajen irsal ne taswiya ce yayi amma tare da irsal ba tadlisu taswiya bane irsalu taswiya ne baya san ya ambaci ikrima amma sai ya kawo yanda yake kowa in ya gani zai ce to a ah, to saur ibn yazid ina yaro ina ya hadu da ibn abbas har ya riwaya daga wajensa dole ya san tarihi zai gane ya daga cikin al-inqita'ul jali to amma waɗansu sai suka ɗauki wannan saboda suna nema su ba ma tadlis ɗin ma'ana mai girman gaske wanda yake wannan kuskure ne tadlis sura ce takurarra ko masu tadlis ɗin sanannun mutane ne wanda aka wanda yake an ambace su duk da yake waɗansu suna amfani da abin nan suran nan ta uku da muka ambata su kirawo waɗansu masu riwaya da cewa sun yi tadlis in Allah ya darasi mai zuwa za mu kara bayani cikakke a kan wannan a darasin mai zuwa zama to akan tadlid da irsalul hafi din dan ku fahimci insha Allah akwai rigingimu yanzu da suka taso cikin malaman mustalah na wannan zamani da suka yi ma Hafiz Ibn Hajar ca a kansa cewa wannan irsalul hafi da ya kawo wani sabon abu ne ba a taba sani ba sai daga wajensa wanda ke ba haka bane irsalul hafi sananne ne tunda ai istila kawai ka kira wani abu don mutaqaddimun duk sun kira shi irsal babu laifi dan ka zo ka bambance wanda yake irsalul jali da kuma irsalul khas dukkanin sun kira shi irsal amma sun bambance sun bambance zaka ji imam ahmad ya gashi ma littafin almarasil na ibn abi hatim kowa daga cikin su da imam ahmad din da ali ibn al-madini da abu hatim da bukhari zaka ji suna cewa fulanun lam yasma min fulan fulanun lam yasma min fulan ma huwa mujarrad ru'ya hmm? yanzu kamar hadisan sigaru sahaba ba su taba sama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba an samu liƙa amma babu sama kamar Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq hmm, kamar Mahmud ibn Labid da yake cewa aqaltu majjatan majjaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waje. an samu liƙa babu sama amma akwai wanda yake musu mudallisun sigaru sahaba hadisansu an yi ittifaq da kan cewa marasil ne amma marasilu sahaba ne amma akwai wanda ya taba cewa sun yi tadlis wannan shine ma raddin da na manta ban da ya kubce min a surar saniya da muka ce a surar saniya an samu liqa amma ba samu sama ba muka ce wannan mursalul khafi ne ko waɗansu kuma suka ce tadlis ne to raddin da ake musu kan cewa ba tadlis bane shine riwayar sigaru sahaba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba cewa tadlis ne wannan kun fahimta wa zai bayyana min wannan سبحانك bihamdika nashhadu an la, ilaha illa anta انت wa ونتوب ilayk